hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 17 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasad na 102 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr az-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'adi mawsu'a ce tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da al'adunsa da yadda yake gudanar da al'amuran rayuwarsa a cikin ainihin ibadoji da mu'amaloli da sauransu malamai suna jinjina ga al'imamu ibn qayyim al-jawziya saboda wannan aiki da ya yi, musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhalin yana halin tafiya a ƙasar makka inda ya je aikin hajji daga ƙasarsu ta dimashka nesa da littafansa Allah ya saka mashi alkhairi muna ta karanta ainihin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da azumi zamu tashi inda malam ya ce faslun ga wata gaba wasafara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa fi ramadana fi a'zamil ghazawati wa ajjalaha fi ghazati badr wa fi ghazati al wa ajallaha fi ghazati badr wa fi ghazati al-fath yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yayi tafiye-tafiye a cikin watan ramadana fi a'zamil ghazawati wa a cikin yaƙe-yaƙe mafiya daraja mafiya ɗaukaka a cikin yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi waɗanne yaƙe-yaƙe ne yace fi ghazati badr yaƙin badar shine yaƙi na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da abokan gaban musulunci a wannan lokaci waɗanda kowa ke tsoron su sune kafiran makka kuma Allah ya bashi nasara a kansu ya kashe saba'in ya kama saba'in aka karya musu ainihin alfarmarsu da girman kansu da duk abin da suke jiji da kai da shi wannan yaƙi ya zama mabuɗi ga duka sauran kafiran duniya akan cewa eh lalle waɗannan mutanen musulmai da gaske suke Allah na taimakon su akan wannan addini domin abin da da mutane suke kallo shine babu wanda zai iya yaƙi da Qurayshawa domin Allah yana taimakon su tunda su ne makwabta ɗakinsa su ne masu ainihin kara ɗakinsa sai aka ga Allah ya taimaki wasu a kansu da wannan ya tsorata kowa a duniya da kuma wa fi ghazatil fati da kuma fathu makka wanda shi kuma shine yakin da ya mai da kasar makka gaba daya ta zama kasar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasar makka ya ci ta da yaki wannan yaki ana ziga tarihin shi a cikin tarihin duniya gaba daya ba a tarihin musulunci ba musamman saboda lura da irin yadda manzon Allah ya mu'amalanci kafiran nan mu'amala insaniya wanda ba a taba ganinta daga wani wanda ya ci yaƙi, ya ci nasara akan abokan gabar da suka shekara da shekaru suna mashi makarkashiya suna mashi bita da kulli suna mashi munafurci suna mashi mugun nufi yau kuma shi da ya samu nasara a kansu bai zub da jininsu ba bai zalunce su ba bai kwashe dukiyarsu ba yace su je an yafe musu ana labarin wannan yaki wajen wannan irin alfarma da manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna har yau kuma wannan shi tafarkin musulunci game da ainihin yaki-yaki to waɗannan suna daga cikin muhimman yakokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin su guda biyu an yi su ne a watan Ramadana qala Umar ibn al-Khattab غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في Umar ɗan Khattabu a cikin riwaya Imam Tirmidhi yace mun yi yaki guda biyu a cikin watan Ramadana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ghazwata a yawm badrin wal fatha yakin badar da kuma yakin fathu makka fa aftarna fihima muka sha ruwa a dukka guda biyun muka zama ba ma yin azumi wannan riwaya al-imamu at-tirmidhi abu isa shi ya fitar da ita a cikin ainihin as-sunan dinsa sai dai isnadin wannan riwaya bai tabbata ba duk da yake tana da shawahid waɗanda za su iya ƙara mata ƙarfi kuma abu ne tabbatacce mutawatiri a tarihin yaƙe-yaƙen cewa a cikin ramadana aka yi su amma dai wannan isnadi malaman malaman hadisi sun tabbatar da bai tabbata ba saboda a cikin shi akwai abdullahi ibn lahiyata al-qadi al wannan mutum da'ifi ne malaman hadisi ba sa karɓar riwayarsa wallahu ta'ala alam malam yace wa wa ghayruhu an aisha qalat kharajtu ma'a rasulillahi umratin fi ramadana riwayar da al ya ruwaito wa ghayruhu da zahiri wani shine dan ya fitar da wannan riwaya a cikin littafin shi as-sunan kuma dukkanin su sun hassana wannan riwaya shi shi baihaqi da kuma al-imamu ad inda duk da yake zamu zo mu ji maganganu akan wannan riwaya insha Allah malam yace an Aisha sun ruwaito daga uwar mu'minai Aisha radiyallahu an qalat Aisha take cewa kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi umratin fi ramadana na fita na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi a cikin umra a watan ramadana fa aftara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wa sumtu muna tafe shi manzon Allah yana shan ruwa ni ko ina azumi wa qassara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsagaita sallah yana yin qasru wa utammimu ni kuma ina cika sallar malam yace fa ghalatu wannan kuskure ne wannan riwaya imma alaiha ko dai kuskure wanda wani mai riwaya ya yi wajen danganta waɗannan maganganun ga Aisha wa huwa al-azhar shine abin da yafi bayyana cewa wani ne mata wannan kuskura aw ha ko kuma ita da kanta ta yi wannan kuskura wa asabaha fihi ma asaba ibn umara kana iya cewa kuma irin abin da ya faru da ita a wannan riwaya shine abin da ya faru da malam Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu an abi fi qawlihi a inda Abdullahi dan Umar yake cewa itamara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi Rajab yace manzon Allah yayi umara a cikin Rajab malamai suka kuskurantar da wannan riwaya fa qalat ce ita Aisha da da Abdullahi dan Umar ya faɗi wannan magana aka je aka bata labari ita ce yarhamullahu aba Abdurrahman Allah ya ji kan Abu Abdurrahman ne dan Umar ɗin kenan Abdullahi dan Umar ma'atamara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa wa huwa ma'ahu kaga dai dukkanin Umar da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi tare da shi Abdullahi akai wa ma'atamara fi radabin qattu kuma da dai manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama iyakar rayuwarsa bai taɓa yin umara a cikin Rajab ba wannan riwaya al'imamu muslim a cikin uh, rajab ko in ji aisha ta ce manzo Allah bai taɓa yin umara a cikin rajab ba wannan riwaya al'imamu muslim ya fita da ita a cikin kitabu hajj na as-sahih dinsa wa kadhalika aidan uh, umaruhu kulluha fi dhil hakanan dukkanin umarorin da manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam yi su ne cikin watan dhil wa ma atamara fi ramadana qattu to da haka manzo Allah bai taba yin umara a cikin ramadana ba kenan cewa da ta yayi umara a cikin ramadana kuskure ne kamar yadda cewa da Abdullahi dan Umar yayi manzon Allah yayi umra a cikin Rajab shi ma kuskure ne ko da ya zama wani ne kuskure wajen riwayar ko kuma idan da gaske ne haka ta faɗa keke da keke to ta yi kuskure ita ma irin kuskuren da wannan sahabi Abdullahi dan Umar yayi wannan maganganun da malai suna da ainihin ragowar zantuttuka ba zai yi a basu haka ba ina fata mun gane wannan dan maganganu ne a dunkule a cikin emin riwaya akwai maganganu da aka yi akan illolin waɗannan maganganu da ainihin faɗi tashin da aka yi farko dai shi al dara daraqutni da ainihin al'imamu abubakar al Allah ya gafarta musu gaba ɗayan sun ruwaito wannan riwaya suka hassana ta baihaqi ya hassana ta a cikin as-sunan sannan al-imamu ad-daraqutni shi kuma ya inganta ta a cikin as-sunan amma da yazo cikin littafin al'ilal nashi anan kuma sai ya kawo ta riwaya iri biyu akwai riwaya musnada ko kuma riwaya mursala sai ya ce wal mursalu ashbah mursalin ya fi kama da shi ne daidai ma'ana anan kuma ya karkata zuwa ga wani abu daban abin nan ala hisabi tafsi, wanda yake ya saba muhassana wanda yi da haka riwaya ce mai illa baya ga wannan kuma a cikin isnadin wannan riwaya akwai wani mutum mai suna al'ala ibn zuhairi wannan mutum ala'u Ɗan zuhair malamai sun yi maganganu akan shi waɗanda suke nuna cewa ba tabbataccen mutum ba ne. daga cikin malaman da suka ta wannan hadisi ƙarƙashin wannan magana akwai al-imam ibn abdul a cikin littafin shi mai suna at-tanqih akwai littafin at wanda fiqhul hadisi ne kamar yadda bulugul maram yake kamar yadda ainihin umda take wannan littafi sai malam ibn abdulhadi ya ɗauke shi ya mishi gyare-gyare rubuta wani malami da ya gabace shi to a cikin gyare-gyaren ya same suna at-tanqih tanqihu tahqiq to a wannan wajen yayi magana akan wannan hadisi kuma ya tabbatar da cewa lalle akwai kuskure har yake cewa ala'u dan eh, bin al'ala'u dan zuhair malaman hadisi sun yi maganganu akan cewa mai rauni ne amma Ibnu hibbana ya kawo shi a cikin asikat kuma ya sake kawo shi a cikin almajuruhi ya yace kaga shi ma ta naƙubi da ya zo a cikin majruhina sai ibn hibbana yake magana yana cewa yarwi an asikati ma la yushbihu hadith al-asbat wannan mutumi yana ruwaitowa daga amintattu abinda baya kama da hadisan mutane masu tabbas don haka fa batsala lahtijaju bi daga nan kafa hujja da shi ta lalace sai in abin da ya ruwaito ya dace da nasikat wannan maganganun haka ibn hibban ya faɗe su a cikin majruhina kuma ya ƙara kawo wannan malamin a cikin asikat haka al-imamu ainihin wato az-zailai a cikin littafin nasbur raya ya hakaito magana daga al-imamu nawawi a cikin al-khulasa ta nawawi al-imamu nawawi da littafi mai suna al-khulasa wanda shi ma littafi ne na fiqhul hadith ya rubuta shi bai gama shi ba akan babin azumi ya rasu bai karasa shi ba mujalladi bi muna da shi anan maktaban wallahi alhamd to a cikin wannan littafin al-imamu an-nawawi shi ma rawata wannan hadisi cewa hadisi ne mai rauni hadisi ne mai illa haka ibnu taymiya kamar da zamu zo mu ji al-imamu ainihin ibnu al-qayyim din nan zai kawo mana magana ibnu taymiya wanda ya musanta wannan hadisi cewa kuskure baya ga waɗannan a takeice jama'a daga littafin nailul autar na malam al-imamu muhammad ibnu ali Ashaukani, alƙalin sana'a kenan babban malami da ya rayu a ƙarni na goma sha biyu zuwa na sha uku alimamu shaukani ya rasu hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin ne insha Allah yau da rasuwarsa kamar shekara ɗari kenan da tamanin da takwas ko to wannan shi littafin shanelin autar wanda sharhi ne na littafin muntakal akhbar akwai littafin muntakal akhbar na majduddin ibn taimiya kakan ibn taimiya wannan shekul islam majduddin yana da tafi mai suna muntakal akhbar wanda shine shaukani yema wannan babban sharhin na nailul autar to a cikin wannan sharhin wannan bugun maktaba ne ta darubun aljawzi maktabar su ainihin salim ibn idin ta ibn aljawzi ita ta buga wannan a shekarar 1427 bayan hijira kamar shekaru ainihin goma sha ɗaya kenan da suka wuce su suka buga wannan littafin wannan da ke na mujalladi ne na shida ko kace juz'i na shida ga shi daga shafi na ɗari da ainihin wato a hamsin da takwas da tara amin ga shi lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da biyar da kuma da hamsin da takwas da kuma da hamsin da bakwai da hamsin da takwas ya ce wa ana aisha qalat kharajtu ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi umrati ramadana fa aftara wa sumtu aisha take cewa mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin umrar ramadana yana shan ruwa ni kuma ina azumi wa qasara wa atmamtu yana rage sallah ni kuma ina cikawa fa qultu bi abi wa ummi aftarta wa sumtu wa qasarta wa atmamtu tace na baka fansa iyayena ya manzon Allah kana shan ruwa ni ko ina azumi kana kasur ni ko ina cikawa fa sai manzo Allah wai yace mata ahsanti ya Aisha kin kyautata ki Aisha rawahu daraqutni malam majduddin yace daraqutni ya fitar da wannan riwaya wa qala daraqutni yace hadha isnadun hasan wannan isnadi ne hasan sai shi mai tahqiqin malam Muhammad Subhi ibn Hasan Hallaq sai maza ya rubuta yace da'ifun mai rauni ne sannan a ƙasa cikin ta'aliqin da sai ke cewa fi sunani a cikin sunan ta al-imamu darqutni mujallad na biyu shafi na takwas, a lamba hadisi na a nan ya kawo shi wa qala ad-darqutni aqbal hadith arbaina a ƙarshen hadisi na gaba da wannan sai ya ce wal awwalu muttasilun na farkon su dinnan isnadin shi cikakke ne wa huwa isnadun hasanun isnadi ne kyakkyawa wa abdurrahman kad adraka aisha abdurrahman ɗalibin da ke cikin isnadin ya riski aisha wada khala alaiha wa huwa murahik ya taɓa shiga wajenta yana yaro wanda yake ainihin murahiki shine teenager ɗan shekara goma sha wani abu wa huwa ma abihi da shi da baban shi qad sami'a minha sun ji hadisi daga Aisha Kultu ni malam mai taliki sai ce wa akhrajahu bai haƙi fi sunan kubra haka nan ma bai haƙi ya fitar da wannan hadisi a cikin sanar kubra tashi a mujallar na uku shafi na 142 wa qala bai haƙi yake cewa isnaduhu sahihun isnadun wannan hadisi tabbatacce ne sai malam yace wa qala wa zakara sahibu tanqih anna hadha matna munkaru malam mai at-tanqihu shine ibnu abdul hadi kenan wanda ya tahqiqi ko kuma takhrijin at-tahqiq a tahqiq littafin Abdulrahman ibn al to a cikin wannan tanqihu din sai Ibn Abdulhadi ya yace wannan matani ne munkari fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'tamir fi ramadan qat dan da dai manzon Allah sallallahu alaihi bai taba yin umara a cikin ramadan ba qultu ni malam mai ta'aliki sai na ƙara cewa wa akhrajal bukhari bukhari ya fitar wa muslim da shi da muslim an qatada daga ainihin qatada sa'altu anasan kata da ya ce na tambayi Anas radiyallahu anhu kam mara Nabi, sallallahu alaihi wasallama umara nawa manzon Allah yayi qala sai Anas ya ce arba'un umara hudu umratul hudaybiya yayi umra ta hudaybiya fi dhilqa'da haifu saddahu mushrikuna ya dauko harama daga zulhulaifa ya zo hudaybiya kafiran kasar makka suka hana shi shiga anan aka yanka dabba aka warware harama ita ce umrar shi ta farko bayan barin shi makka wa umratun min al-amil muqbil sai kuma umratul qada wadda aka yi da shekara ta zagayo fi zulqa'ada ita ma a watan zulqa'ada haifu salahahu kamar yadda aka yi alkawari da kafiran maka cewa ka tafi ka dawo baɗi kai umara wa umratul ji'irrana da kuma umrar ji'irrana iz qasama al-ghanaima lokacin da ya raba ganimar yakin da aka je na hawazin hunain kenan bayan ya bar makka fatuhu makka bai tafi madina ba sai tafi ya kai farmaki hawazin daga can aka yi abin da ya faru ya samo ganima ya dawo ya zo ya raba ta a rana daga nan ya ɗauki haramar ainihin wato Umra zuwa madina zuwa makka ita ce ake cima umra ta rana urahu hunain ya ce ina ganin wato in ji anas ya ce ina ganin ko in ji mai riwaya ya ce ina ganin ganima hunayen ce aka raba a wannan jiran ranar da Kultu kam hajja sai na ce da shi in ji kata da Allah shi gafarta malam anas hajji nawa manzan Allah yi qala wahida ya ce ya yi hajji kwaya daya waɗannan su ne abinda aka ruwaito a cikin bukhari da muslim bukhari ya fita a lamba ta 1778 muslim a lamba ta 1253 ina fata mun gane wannan wa qala an-nawawi fil khulasa sai kuma nawawi faɗa a cikin littafin al-khulasa littafin yana kiran shi da suna khulasul ahkami fi muhimmatis sunani wa qawaidil islami littafi ne nawawi bai gama shi ba yakan kawo babu yace ce da ke magana akan kaza sai ya kawo hadisai ya kawo hadisai sai kuma ya ce babu hadisan da basu inganta ba a wannan babi sai ya kawo hadisai masu rauni a ciki littafi ne mujalladi biyu saboda ya tsaya ne a babun zakka bai gama ba ya Allah ya gafarta mishi kama fi nasbir raya kamar yadda az-zailai ya hakaito daga nawawi a nasbir raya a zahiri malamin bai samu littafin khulasa ba a lokacin ko kuma bai samu halin duba shi ba zaka sai ciro daga az-zailai a cikin nasbir raya mujallad na biyu shafi na 192 da hadha al-hadith ishkalun al-imam an nawa yake cewa akwai matsala game da wannan hadisin fa innal ma'rufa annahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'tamir illa fi illa arba'a umarin dan abu ne sananne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wata umara ba sai guda hudu kulluhunna fi zulqa'da dukkanin su a cikin watan zulqa'da to baya ga wannan kuma sai kawo maganganun ibnu taymiya waɗanda ibnu qayyim ya kawo su a cikin littafin zadul ma'ad zamu karanta su a cikin insha Allah sai hadisi na gaba lamba ta 1158 wa na Aisha annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fi safari وتتم ويتم ويفطر ويصوم رواه الدارقطني wannan ya ci gaba da kawo hadisan ne sharhin da shi al'imamu ainihin ash-shawkani yayi yake cewa al-hadith al-awwal akhrajahu aidan nasai wal bayhaqi bi ziyadatin wancan hadisi na farko mai illa ɗinnan nan al-imamu nasai ya fitar da shi a cikin sunan dinsa haka nan da karin cewa anna aisha ay tamarat ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min al ila makka cewa aisha ta yi umara tare da manzon Allah alaihi salatu wassalam daga madina zuwa makka hatta idza qadimat makka qalat har da aka isa kasar makka sai ta ce da shi bi abi anta wa ummi ya rasulullah atmamtu wa qasarta ya manzon Allah ina baka fansar uwata da ubana ya manzon Allah ni ina cika sallah ne fa sanda kake kasaru al haditha wa fi isnadihi al ala ibn Zuhairin. an abdurrahman ibn al-aswadi ibn yazida an-nakhai anha wannan shine isnadin ala'u dan zuhair daga abdurrahman dan aswad dan yazid daga aisha wal ala ibn Zuhair qala ibn hibbana ibn hibbana yace game da shi kana yarwi an thiqati ma la yushbihu hadith al asbat ya kasance yana ruwaito maganganu ya danganta wa mutanen kirki irin abin da ba a san irin shi daga tabbatattun masu riwaya ba fa batala lihtijaju bihi fi ma lam yuwafiqu al sai zama an tunkuɗa kafa hujja da shi a cikin duk abinda lam yuwafiqu al-asbat bai dace da mutanen kirki akan shi ba wa qala ibn ma'in fiqa ibn ma'in yace amuntacce ne wa qad ikhtalifa fi sama'i abdurrahmani minha sannan abdurrahman dan aswad dan yazid wanda muka ji dara kutni yace da abdurrahman da baban shi al-aswad dukkaninsu sun ji hadisi daga Aisha shi abdulrahman din yana yaro matashi dan shekara goma sha wani abu shine malam yake cewa an yi sabani game da shin ya ji daga gare ta fa qala ad-darqutni adraka Aisha wa dakhala alaiha wa huwa murahiq wa qala al-hafiz ibn hajar shi ko sai yace a cikin talkhisul habir adraka Aisha wa huwa kama qala fa fi tarikh bukhari wa gairihi ma yushiru li dhalika sai ainihin ibn hajarin yace abinda zara kutsin ya faɗa haka yake tabbas ne a cikin littafin at-tarikh na Limamul imam al-bukhari at kabir kenan akwai abin da ke ƙara ƙarfi akwai kissar da ke nuna cewa da gaske ya riski Aisha kuma har ya je wurinta a lokacin yana iya tamyizi wa qala abu hatim al-imam abu hatim ainihin ar kenan a cikin littafin al-jarh wa at-ta'dil sai yace udkhila alaiha wa huwa saghir an shigar da shi gun Aisha yana dan yaro walam yasma minha amma bai da riwaya daga gareta wadda ibnu abi shayba wa tahawi thubuta sama'ihi minha ibnu abi shayba da imamu tahawi abu ja'far su ko sun yi kurarin cewa lallai abdurrahman din nan ya ji hadisi daga aisha wa fi riwayat ad-darqutni an abdurrahman an abihi an aisha qala abubakar an-naysaburi man qala fihi an aisha faqad akhta a riwayar darqutni wanda ya fitar a cikin sunan sai ya ce daga Abdurrahman daga baban shi daga Aisha kaga ba Abdurrahman din kai tsaye ba qala Abubakar Bakar ne saburi Abubakar ne saburi sai ce man qala fihi an Aisha faqad akhta wanda yace daga Aisha daga Abdurrahman daga Aisha to ya kuskure wa ikhtalafa qawlu Daraqutni fi sai Daraqutni ya maganganu masu saba wa juna game da wannan ainihin mas'ala faqala fi sunan a cikin as-sunan dinsa sai yace isnaduhu hasan isnadin wannan riwaya kyakkyawa ne wa qala fil ilal a cikin littafin al ilal na daru qutni sai yace al mursalu ashbah mursalin ya fi kama da a ce shine daidai qala fil badr al munir ya faɗa a cikin littafin al badr al munir wa kenan malam mai littafin badr al munir kenan ko shine al imamu sirajuddin ibn al mulakkin kenan dan shine mai littafin al badr al munir shine umar dan aliyu al ansari ibn al mulakin malam dan gidan malam mai makaranta allo kenan ko shine ma'anan al mulakin ne koya ma yara ta da baki yadda al-imamu ibn hajar ya bada labari a cikin littafin ad-dawul cewa wannan mulakin din ba babansa bane mijin uwarsa ne baban shi ya mutu ya bar shi yaro dan shekara guda mai shan nono sai ya wasici ga wani malami alaramma cewa ga dan shi nan amana to daga baya sai wannan malami ya auri mahaifiyar sai ta so a karkashin sa ya rayu wannan malami ya rike mishi amana sai ya karantar da shi ilimi ya sanya shi a tarbiyyar rayuwa addini sannan ya killace mai dukiyarsa ta yaukaka ya samu arziki tun yana yaro karami haka ibnu hajar ya bada labari a cikin tarihin wannan malami nasu a cikin littafin ainihin ad-daw'ul lami fi al qarn at-tasi da ibnu hajar al-asqalani yace amma shi ibnu al-mulaqin baya son wannan sunan sam bai taba rubutawa da kanshi ya kira kanshi da suna ibnu al-mulaqin ba zaka ji sunan da yake kiran kanshi da shi wanda ya shahara da shi yana sawa kanshi suna ibnun nahawi amma sai ya zama mutane suna ce mashi ibnun mulaki mulakin din ba babansa bane amma shine marikin sa tun yana dan yaro kuma mijin uwarsa ina fata mun gane wannan al-imamu al bulkini jama'a da ibnul mulakin babban malami ne ya rasu da shekara 800 da shekara 4 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shekara 634 kenan a yau da muke magana babban malami ne ta shi sun fi guda 200 jama'a Allah ya gafarta mishi yace inna fi matni hadhal alhadith nakara a cikin matanin wannan hadisi akwai nakara akwai abin kyama abin musu wa huwa kaunu aisha kharajat ma'ahu fi umrati ramadana kasancewa aisha ta fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a umrar ramadana wal mashhur annahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'tamir illa arba'a umarin laysa minhunna shay'un fi ramadana abin da yake sananne manzon Allah sallallahu bai yi umara ba sai kwaya hudu kuma babu ɗaya daga cikin su a ramadan bal kulluhunna fi dhulqa'da dukkan umara a dhulqa'da aka yi su illa allati ma'a hajjati in banda umarar da yi tare da aikin hajjin sa na ban kwana fa ihramu ihramuha fil dhulqa'da ya sanya haraminta na kirani da ya ɗauka a zulhulaifa cikin zulƙada wa fa'alaha fi zulhijja amma ya isa ƙasar makka zulhijja ta riga ta shiga domin ya bar ainihin ƙasar madina kamar da aka bada labari a goman ƙarke ta cikin watan ainihin zulƙada ana, ana, ana, ana cewa kamar ashirin da ɗaya ko da biyu ga wata kuma tafiyar tafiyar aƙalla mako biyu ne don haka ana sa ran sun iso ƙasar makka kamar ka ce uku ko hudu ga watan zulhijja kaga ya ya dauki harama a watan zulqa'ada amma ya iso kasar makka a cikin watan zulhijja ina fata mun gane wannan qala hadha huwa al-ma'ruf fi as-sahihayn malan ainihin sirajuddin ibn al-mulakin yace wannan shine sanannen abu a cikin bukhari da muslim wa ghairihima da sauran tafan musulunci qala ya ci gaba da cewa wa tuhmalu wa tahammala ba'd shuyukhina na huffaz bil jawabi an hadha al an samu wasu malaman mu manyan malamai sun ɗaukawa kansu larurar amsa waɗannan matsalolin dama shine yake manyan malamai ko samu solution ga matsaloli faƙala wannan malami namu sai ce la'alla aisha mimman kharaja ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi safarihi amal fati yana jin kamar fa'a ya zama aisha tana daga cikin waɗanda suka fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar fatuhu makka wa kana safaruhu zalika fi ramadana dan ya bar kasar madina a cikin ramadana walam yarji min safarihi zalika hatta atamara umrat ji'rana bai dawo daga wannan tafiya ba sai da ya ainihin umra ta ja'irana domin kamar da muka ambata daga nan a fatuhu makka da aka buɗe ƙasar makka sai aka yi kwana kuma ba a dawo madina ba ya tafi hawazin daga hawazin sai ya ƙara komawa kuma ya ɗauki harama ya je ƙara yin umra fa asharat bil qasri wal itmami wal fitri was siyami wal umrati ila ma kana fi tilka safara shi ta yi ishara akan abin da ya dinga faruwa na cika sallah da yin ainihin kasuru da kuma yin azumi da shan ruwa da kuma umran da suka faru a wannan doguwar tafiya wannan kamar da kaji ya dauka tahammul ne daukar wa kai Kano ba gamo ne kokarin warware hadisi kokarin ka a ce hadisin yana da matsala shi ma kaga sai bai faɗi waye malamin ba ishara akan shi ma bai da wannan amsar ba kenan qala sai malam ya ci gaba da cewa malam azzai eh, mai badrul munir sirajuddin kenan yace qala shaykhuna sai wani malamin namu kuma ya ce a zahiri wannan da ya ce malamin mu ya da malamai guda uku shahararrun malaman hadisi da suka da shi akwai alhafiz maglataya akwai kuma alhafiz ainihin wato alƙastalani sharihul bukhari sai kuma alhafiz bin sayyidin nasi alya'amuri mai littafin uyunul asar shi ma yana da sharhin sanar tirmidhi wanda a cikin shi ya yi waɗannan maganganu. to kaga za a fi karkata zuwa ga cewa wannan malamin yake nufi shine al-Imam al-Hafiz Ibn Sayyid an-Nas al-Ya'muri mai littafin Uyun al-Asar na tarihi babban malamin tarihi da hadisi wanda ya rasu hijira shekara 700 da ainihin talatin da hudu, kamar shekara ɗari da hudu kenan a yau insha Allah yace kala shekuna wa qad ruya min hadith ibn abbas annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama i'tamara fi ramadana an ruwaito a cikin hadisin abdullahi dan abbas wanda ainihin bukhari ya fitar da shi kenan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi umara a cikin ramadana thumma ra'aytu ba'da dhalika al-qadi iyadan ajaba bi hadha al-jawabi fa qala la'alla hadhihi amalaha fi shawwal wa kana ibtida'a khurujiha fi ramadan yace sai kuma daga baya naga alqadi iyad a cikin sharhin muslim shi ma yayi kokarin amsa wannan magana yace yana ganin kamar umran nan a cikin shawwal aka yi ta amma dai an dauki haramata cikin ramadana an dauki haramata cikin ramadana amma har aka gama azumi sannan aka je aka umra cikin shawwal wannan ne duk maganganu ne na malamai da suke kokarin kawo maslaha game da ainihin wannan ainihin qadiya ina fata jama'a suna bi sai a yi haƙuri karatun uh, scientific ko so ake a warware wannan ma'adala na ga wasu sun fara bacci saboda ba kabbara babu falala <laughs> ya kuma kama ajin mutu alawar hadis sai a ɗanyi haƙuri saura shafi guda za mu ƙarasa saboda uh, wannan ya zama ya warware mana matsala don ya tumɓuko ta ne kuma kawai sai magana kawai yana so ya wuce tsammanin shi kowa malami ne kamar shi ƙasa haka malamai suke rana maganganu mu kuma nan masu kwanta da baki ne masu in'ina masu ainihin wato ci da gumin wasu duk mafi yawan mu duk aku ne mafi yawan mu ko ko mu ji wani ya faɗa kuma mu zo mu faɗa to shi yasa dole sai an warware kabiyar jama'a sai ya ci gaba da cewa wa zahiru kalami abi hatim ibn hibbana zahirin magana ibn hibbana annahu sallallahu alaihi wasallama itamara fi ramadana fa innahu qala fi sahih ibn hibbana a zahirin maganar sa yana ishara akan cewa ai manzon Allah fa yayi umaran na a ramadana ne wannan magana haka ibnu hibban ya ruwaito ta a cikin sahih dinsa yace i'tamara sallallahu alaihi wasallama arba'a umarin manzon Allah yayi umara guda hudu al'ula umra ta farko umratul qada'i umrar ramuwa sanatal qabil min amil hudaybiya da shekara ta dawo bayan an yi hudaybiya wa kana zalika fi ramadana kaji sai ce a ramadana ne thumma thaniya ta biyu kuma haisu fataha makka yayin da manzo Allah ya ci makka da yaki wa kana fathuha fi ramadana an yi fathu makka a ramadana ne thumma kharaja minha qibala hawazin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga makka ya kama hanyar hawazin wa kana min amrihi ma kana al'amarin da ya faru a can kamar yadda kowa ya sani falamma raja'a yayin da ya dawo wa balaga ja'irana yazo ya tsaya a ja'irana qasamal ghanaima biha ya raba ganima a wannan waje wa atamara minha ya dauki harama daga jirana ila makka wa zalika fi shawwal a watan shawwal wa atamara rabi'ata fi hajjatihi ta hudun kuma ita ce a aikin hajjin shi kaga bai ambaci ta farko ba waccan da aka ambata ta ainihin wato asalin sulhu da biya din ko wa zalika fi dhulhijja sanata 10 min alhijra wannan ya faru ne a watan zulhijja a shekara ta goma bayan hijira wannan sune maganganun ibnu hibbana intaha واعترض عليه الحافظ أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي في كلام له على هذا الحديث الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي محمد بن عبد الواحد ɗaya daga cikin makadisa gidan malamai ne gidan makadisa ɗin nan ya yi ma ibnu hibbana raddin wannan magana a cikin maganganun da ya masu tsawo akan hadisin wa qala yace wahima fi hadha fi ghairi mawdu'in yayi bankaura a wannan wajen fiye da wuri daya wa a harifa fi raddi alayhi yayi mishi raddi akan haka cewa bai tabbata umran na a cikin ramadana aka yi ta ba wa qala ibn hazmin sai ibn hazmin shi kuma a cikin muhalla yace hadha hadithul la khaira fihi hazm maganin man yake na na ruwan masu kaifin harshe ce wannan hadisin babu alheri a cikin shi gaba daya <laughs> wa ba'ana fihi ya soki hadisin wa radda alaihi ibn nahawi sai malam dan gidan nahawi shine wancan ibn mulakin din ya mai mishi da martani domin dama mutanen kasar yaman da wannan sunan suka san shi shaukani kuma mutumin kasar yaman ne alkali ne na kasar sana'a shine ibn mulakin din waradda alaihi ibn nahawi ibn nahawi ya mayar da martani ga ibn hazmi akan wannan magana waɗannan iyakan maganganun da zamu karanta a nan kenan domin sauran zai ruwaito su ne daga ainihin ibn ibn al-qayyim gashi yace wa qala fil hadith ibn qayyim ya faɗa a cikin al-hadi shine wannan littafin zadul ma'adi fi hadi khairil ibad da haka ba bukatar mu yi tautology zamu zo kansa amma sai an je can kitabul hajji insha Allah gashi nan da ya ci gaba da maganganu jama'a littafi ne mai albarka kwarai nailul awtar amma abun bakin ciki daga cikin dafan da ba sa samu ikina mutane ba sa kulawa da su dan malami ne muhakkiki wanda bai yarda da takalidanci ba komai nashi yake yana da kwanduwar zagewa ya karanta ya bincika ya nakadi da haka malami ne muhakkiki al uh, shaukani al-Shawkani shi suna da daɗi irin wannan din irin littafin as Jarrar irin littafin shi ainihin al majmua fil Ahadith al-Mawdu'a ga sunan littafai sun fi guda ɗari Allah ya gafarta mishi sai mu koma cikin littafin kaji dai a takaice jama'a wannan hadisi yana da illa shine akwai tangarda a cikin riwayarsa don haka ba zai zama hujja ba ba a kafa hujja da shi a yadda yake haka dinnan ba a kafa hujja da shi wajen tabbatar da cewa Aisha ta sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kasaru tana cika sallah Aisha ta saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi yana shan ruwa a halin tafiya ita kuma tana azumi Hakanan kuma ba a kafa hujja da shi wajen tabbatar da cewa manzon Allah yayi umara a cikin Ramadana domin qadiyya ce mutawatira cewa dukkanin umarar da yayi babu daya da yayi a cikin Ramadana wallahu ta'ala a'lam sai mu kuma inda yace faslun wa lam yakun min صلى sallallahu alaihi wasallama taqdirul masafati allati yaftiru fiha as-sa'imu bihaddi ba shi daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya sa wani iyaka cewa tafiya sai ta kai kilomita kaza ko mil kaza ko zango kaza sannan ya halasta mai azumi ya sha ruwa baya daga cikin wannan ko kuma tafiya sai ta zama mai sauri iri kaza ko ta gaza sauri iri kaza ko akan abin hawa iri kaza misali a ce yanzu to ai in jirgin sama ne jirgin sama yana da saurin tsiya da haka ba sai an sha ruwa ba idan mota ce irin wannan motocin zamani suna da gudun bala'i ba sai an sha ruwa ba ai tafiya ne irin ta da wanda ake akan jaki da doki da alfadari wani ma a kafa ana yada zango cikin sahara duk wannan manzanni ne na malamai mutaakhiruna malaman baya waɗanda irin yadda ibn hazm ya faɗa babu alkhairi a tare da su ko mun gane wannan da ke jama'a babu alkhairi tare da su musamman inda suka saba wa salaf eh, wannan shine hakikanin gaskiya malaman baya suna samun alkhairi ne kawai idan sun bi tafarkin salaf eh duk wanda yazo baya fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw in sun yi imani da irin abin da ku su annabi da sabai suka imani da shi to sun shirya in ba haka ba ba su cikin shirya fa inna hum fi shiqaq Allah ya tsare mu so dan haka jama'a a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu masafa duk abin da za a kira da suna safar tafiya a al'adar mutane to ya halasta a sha ruwa ya halasta a yi kasuru abdullahi dan umar akwai hadisin sa da yake cewa abu dawuda ya fitar da shi yake cewa idza kharajtu milan qasartu sala in na fita na baggari mil daya mil daya shine kilomita uku ko ko makamancin haka yace sai na yi ƙasau in dai ka bar garin ka fita da zimmar matafi wanda zai ɗauki kayan shi a yi mishi ainihin wato ban kwana ya bar wasiya ko yace sai na dawo kuma inda zai je baya jin cewa zai sakata ya wala baya baje hajarsa wannan shine abin nan mindset na matafi din da ya kayan shi suna killace guzurin shi yana lissafe kwanakin da zai yi suna lissafe kuma a cikin abin nan din shi psychology sai yana jin cewa nan ba gida bane ba komai zai iya yi ba ba zai saki jiki ba waɗanda ya baro su a gida kuma suna jin cewa eh mai gidanmu ko dan uwanmu ko abokinmu ko mahaifinmu yayi tafiya to in dai a cikin al'adan mutane wannan abun haka ake bayyana shi sunan shi tafiya ko za a sha ruwa in mutum yana jin wahala za kuma a yi kasar dole da ita kasar dole ce kuma gano da kyau jama'a amma shan ruwa ga mai azumi shine yake da zaɓi in ya ji zai iya yi wa anta sumu khairu lakum in ya ji ba zai iya yi ba laysa min albirri siyamu fi safar wannan ne tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tafarkin wasu mutane can daban wanda ba irin wannan ba ba shi da mu ba amma na manzon Allah shi Allah ya aiko shi muke so mu bi dan mu tsira sannan za mu zo mu ji jama'a nan gaba bayani akan yaushe za ka fara shan ruwa kasaru da dama ka fara yin ta da zaran ka bar gari ka fita daga inda ake cewa gari ko da ana hangen gidajen garin ko ana jiyo karan daka ko ana hangen hayakin girkin garin ko Inda ya gurin da ake ba sunan shi garin ba gonaki ne ko kuma bayan garin wannan garin to za a fara kaso da zaran sana ta riske ka to azumi fa za mu ji insha Allah malam ya ci gaba da cewa wala yasihu anhu fi dhalika shay'un babu wani abu da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da iyakance mil 40 kilomita 60 ga tafiya kwana guda tafiya mai nisa irin kaza kad aftara dihya ibn khalifa al-kalbi fi safarin fi safari thalathati amyal dihya ibn khalifa Kalbi wannan sahabi mai kyau din nan kyakkyawan sahabin nan da aka ce jibrilu yana shiga irin ainihin wato kamanninsa ko yayi tafiya ta mil uku sai ya ainihin wato sharuwa ya yin azumi wa qala liman sama yace ga waɗanda suke azumi qadrar ribu an hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallama lego suna azumi yace waɗannan ba sa kaunar sunnan manzon Allah waɗannan ƴan tawaye ne ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama duk da yake isnadin wannan riwaya yana da ainihin matsala amma dai malamai suna isti'inasi da riwaya wa qala as-sahabatu hina wa kana sahabatu hina yunshi'una safara sahabbai sun kasance sanda za su fara tafiya inda za a fara inda za a daga kafa ta farko ta tafiya daga gida kenan ko tashan mota ko anguwa ku ko ina ne ko daga nan yuftiruna anan suke fara cin abinci ma'ana ba sai an fita ba irin sallar ba ta kasuru ko dan shi azumi ba shi da rabi malaman fiqh kam sun yi maganganu akan cewa ina hukuncin wanda ya wayi gari yana azumi sai kuma tafiya ta kama shi shin zai karya wannan azumin don wahalar tafiyar koko dole sai ya kai wannan kuma in ya karya ramuwa ne a kan shi ta ramuwa wanda ya bata azumi koko ramuwar mutumin da bai yi azumi ba wanda ya bata azumi da gangan ne ko da larura sun yi wani maganganu sana a cikin shuruhu na ainihin littafan fiƙihu wanda yake karanta mutawwalat littafai irin su mughni na ibnu qudama irin al-istizkar na al-imamu ainihin ibnu abdul barri irin littafin ainihin ah, wannan muhalla ta ibnu hazmin da al-muqni littafin sharhi na na ainihin littafin ah, hanabila din can zaka ga ah, zadul mustaqni zaka ga ire-iren waɗannan maganganun da kuma sharhohin littafan hadisai irin fathul bari irin aunul ma'budi da makamantansu a takeice jama'a idan mutum ya wayi gari yana azumi sai kuma tafiya ta kama ka nan da kaduna misali bayan rana ta daga ko kuma za ka je kano ko wani abu makamancin haka kai ko da nan da so bane ma sai kai kana so karya azumin ko za ka yi karyawa kuma in ka tashi za ka rama azumi ne kawai a matsayin ka karya saboda tafiya in kuma ka ga za ka kai ya fi kyau ka kai din babu laifi akan wannan idan kuma dama ka wayi gari da niyyar za ka yi azumi za ka yi tafiya ka san cewa wato ka kulla niyyar tafiyar tun ajiya kana da niyyar yau zan yi tafiya cikin ramadana ko in gari ya waye sai ka sa a maka breakfast ka karya tukunna ko mun gano da ke jama'a sannan sai ka kama hanya za mu zo mu je daga sahabbai jama'a akwai mas'ala ta faru akan wannan mas'ala a wannan rayuwar da muke ciki malam albani muhammad nasir bin Allah ya gafata mishi ya rubutu a wata mujalla mai suna mujallatit tamaddun al-islami a kasar ainihin dimashq ya buga ainihin article maqal akan wannan ainihin qadiyar da ya buga sai aka samu wani malami ya mishi raddi cewa ya kawo bid'a ya zai ce a sha ruwa ai hadisin ma bai inganta ba kaza kaza kaza ya surutai daban-daban albani ya mishi raddi raddin yanzu littafi ne kankani sunan shi risalatu tashihi hadisi iftar as-sa'im qabla safri ba'da al-fajr war radd ala man da'afahu littafi ne karami bai kai shafi hamsin ba na so na duba shi a maktabar nan ban ganshi ba amma karami ne zaka iya yanzu yanzu in kana da android wanda yake da ainihin data na internet idan kai google zaka same shi pdf copy din sa yana nan akan internet ka iya download ka karanta shafi 47 ina jin ba na manta ba littafi ne karami kwarai ya tattauna da kawo ainihin bayanan an buga asalin maganar a subsequent edition na wannan majalla daga baya kuma aka mai da shi aka kwafan shi zuwa littafi ya tabbatar da a hadisance hadisin ya inganta sannan a aikace sahabbai suna aiki da hadisin da kuma kissoshin sun nuna tun sahabbai suna raye an samu ire-iren waɗannan mutane masu zafin kai masu hamasa emotional people waɗanda suke ganin bai dace aiki da wannan karatun ba suna so su shiga bai da dai lahi wa rasuli suna so su shiga gaba su yi azarbabi su shiga gaban manzo Allah da Allah madaukakin sarki ina fata mun gane wannan to jama'a mu ba aqidan mu ba kenan mu aqidan mu mu ƴan izala mu musulmai mu ƴan salafiya shine duk abin da annabi ya karantar mu yayi mana ko da bai dace da sarran mu ba dama ba mu taba jin labarin wani abu azumi ba sai a bakin shi ba mu san komai akan azumi ba shi yazo yace Allah ya ce azumi muka yadda a cikin azumin kuma yace Allah ya ba da dama in za a yi tafiya ba sai an yi azumi ba qur'ani ne faɗi wannan ko wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatu min ayamin ukhar to yanzu fassara aya aikace shine idan za ka yi tafiya za ka sha ruwa ne tun daga gida ko ko sai ka zama alamatin safarin sai a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a cikin hadisin shi cewa za a sha ruwa ne tun a gida kuma sahabbai suka yi aiki da wannan fahimta mu suwaye zamu ce ba za mu yi aiki da shi ba jama'a wannan yana daga cikin gangancin da mutane suke a cikin addinin Allah tunanin cewa tunaninsu da ra'ayinsu da abin da ransu yake kyama shine ya kamata su yi aiki da shi mutum yana jin kyamar ya ci abinci wai da azumi kai ta kai mafi a ƙasan nan har mata da suke yin al'ada suna jin tsoron a gansu suna cin abinci saboda malamai na ba su fatawa cewa sun kare alfamar ramadana alhalin yadda aka ce kai kai ramadana shari'a ta ce kai haka shari'a ta ce su kada su amma gani ake wai in sun ci abinci to sun kare alfarma wata da haka haka suke wuri da yunwa kuma ba su azumi ko kuma idan suka ji yunwa ta kwakule su sai su buya su ci su share bakin su kuma su ce ai lafiya lau wallahi ba za su nuna suna suna abin nan ba to mu ba ma yin irin wannan jama'a mu duk abin da muke faɗa shine cikin zuci shine kuma abin da muka sani a zahiri Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu al-imamu ainihin at-tabarani ya ruwaito asali daga gare shi a cewa urwatu dan zubair ya ce mishi Allah shiga wata malam me kake gani ne game da abubuwan da muke yi sai mu dinga fadawa mutane sabana abin da ke cikin mu yace musamman masu rike da mukamai in mutai ya fito a ce ranka ya dade ranka nan kuma fata ake Allah ya sa ya mutu duk abin da ya ce ai ranka ya dade abin da kai daidai ne duk al'umma suna ta yabawa alanan a cikin zuciyarmu mun san ba haka bane sai abdullahi dan umar yace kunna nu'iddu hadha nifaqan ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace musa bai irin wannan a wurin mu sunan shi munafunci sanda annabi yake duniya fadin sabanin abin da ke cikin zuciyarka dan ka samu wani yabo ko shiga a gun wani ce wannan sunan shi munafunci a gun sahabbai sai shi mai sai shi uwar da yace shi kenan mun shiga uku mu ba mu junan mu nasiha ba ma umarni da kyakkyawa ba ma hani da mummuna mun sa kanmu ka'ida ta 'yan siyasa shine yaban mutum a idan shi da suka shi a bayan ido riwaya ce tana nan a cikin littafin uh, abin nan mu'jamu na tsarbarani al-kabir da littafin ainihin a uh, alminhaj wanda tahazibi ne na littafin uh, shu'abul iman na al-imam al-baihaqi magana ci jama'a shine irin abin da mutane suke yanzu ko a karatu ne sai yi ta kwana kwana ba a so a faɗa abin da ya tabbata wai saboda mutane ba su saba jin shi ba ko kuma idan mutane sun ji wannan za su daina sauraron mu za su kyamace mu ita gaskiya ba ta bukatan wannan ainihin wato kwalliyar ko da yanzu ba a ji ta ba ba a saurare ta ba nan gaba za ta yi tumbatsu kalli abin da ya faru da shi kan shi manzo Allah dan a Makka ya sai da suka suka ce to ya Muhammad ai shawara ka dinga dan daga mana kafa mu mu daga ma kafa shine Allah ya ce wadulatul hinu faidhinu so suke ka dan daga kafa ka daga kafa su ma su daga kafa a dan yi alliance a dan yi na tafiq fi ma ko fi ma tafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dana fi ma ikhtalafna alayhi abinda ya hada mu to mu yi tare abinda muka saba kuma a ba juna uzuri kar ai magana abinda aka saba wannan kaidar munafiki ce jama'a ko an kafa ta zaka ga a ciki ake bata ta yanzu misali haka zo aka ce ga wani majalisi za a danga tattauna matsalolin addini amma duk matsalar da aka santa da sabani ka a kawo ta jama'a kar a kawo ta saboda akwai dan dariga akwai dan izala akwai dan salafiya akwai dan kalakatu kowa akwai duk wani mai da'awun musulunci akwai to wace matsala ta tattauna kenan daga karshe a ciki babu dan ko cewa akai Allah ɗaya ne wannan da magana akai akwai wanda yake ganin akwai su abubuwa da su ma kamar alloli ne kaga ba abin da za a faɗa kenan sai dai a yi ta magana akan to gaskiya riƙon amana biyayyen iyaye abubuwan da dama sitira ma ta yarda da su amma duk abin da yake tauhidi ne ba za a yi kawo shi a wajen ba duk abin da yake mas'ala ce ta ta hakike ba za a yi kawo ta ba dan ana nan wani zai zo ya ce to zai ihu ya ce yau sha biyu ga rabiul awwal zai yi maulidi go wani ko zai ce ba addini bane za a yi kaza za a yi kaza wani ya ce ba haka bane da haka wannan biyu jama'a kowa ya tsaya akan abin da aka san shi akai kawai manzon Allah da bai yadda da maganar Qurayshawa ba daga baya addinin na Allah bai ci garin ba su Ibnu Taymiyyah din nan littafan su an yi lokacin da aka sa musu yan bago in aka ji labarin kana faɗan irin magana su za ka maka kulle ka a wannan lokacin ne Ibnu Abil Izz al-Hanafi yayi littafin sharhin aqidat da hawiya na shi da yayi aka kamo shi aka kai shi gaban alkali aka ce mun ji maganganunka suna irin warin maganganun ibn taymiya da ibn hazm da ibn al-qayyim me kake nufi sai ce ni na ce maganganun su ne ai ban ci maganganun su bane a to yayi maganganun su yace to ni waɗannan maganganu na ne ni zan kare su duk da fa da gaskiya ko a maganganun su amma a lokacin bai iya cewa qalawa ne sai sai a kulle ka gaba daya har igiya ta saura sai ya faɗi maganganu a matsayin kaman maganganun shi ne amma duk da haka sai da aka ga wato landmark aka ga thumbprint ɗinsu a jiki kuma a haka sai da aka yi muhakamarsa wajen shekara ɗari biyu aka yi ana musu wannan zaluncin ba a so ma a ji wani ya ambace su amma daga baya fa Allah ya bayyana gaske su Allah ya ɗaukaka iliminsu Allah ya raya ambatansu saboda akan gaskiya suke so ita gaskiya kawai ka faɗe ta komai ɗaci ko in ji mai waka ka faɗe ta komai ɗaci ko za a ce wane yi ganganci ko sakare wane mai ƙauyanci ya ce na yi rantsuwa ba zan batun ƙarya ba kawai ka faɗi gaskiya da gaskiya ita ce jama'a ya halasta ka ci abinci da safe cikin ramadana idan kana da niyyar tafiya ya halasta to inda za a samu matsala shine idan kuma ka fasa tafiya ba <laughs> bayan ka ci abinci ka ja girki kawai shi kenan kuma sai tafiyar ta fasa sai yaya kenan <laughs> eh sai ka daina cin abinci sai ka daina cin abinci da yanzu kai ba matafi bane kuma sai ka rama azumin dan ka riga ka sha ka riga ka gari da niyyar shan azumi nan shine irin abin da zaka rike baki saboda alfarmar wata amma kuma tunda ka riga ka ci abinci baka kwana lam tubayyitin niyya to an kama ka da azumi ɗaya kenan ana bin ka wannan azumi to irin wannan shi suke kawo matsayin shubha cewa to ai in haka ya faru fa in haka ya faru akwai mafita in baka sani ba sai ka nemi malamai a wannan zamanin malamai ga sunan online akwai malamin da yana nan 24 hours online zaka iya kai tweeting din shi ko ka aika mishi da sako ko kuma ka buga mishi waya ba lokal malamai ake magana ba jama'a malamai islamiya ko malaman hada ba malamai na gaske ake magana mu hidai ko mun gano da ke jama'a Allah ya samu dace sai ya ci gaba da cewa a ويخبرون أن ذلك سنة سنته أن ذلك سنته وحد صلى الله عليه وسلم sahabbai suna yin wannan yuftiruna min ghairi itibari mujawazatil buyuti suna shan ruwa ba tare da ainihin sai sun lura da cewa sun baggari ba wa yukhbiruna suna bada labari kuma su sahabban cewa anna zalika sunnatuhu wa hadiyuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa hakan shine sunnar manzon Allah kuma shine sa shine tafarkin sa kama qala ubaidin Ibn jabrin kama yadda ubaid Ibn jabrin al-misri wanda babban ɗalibi ne daga cikin sigaru tabi'ina ah, yana da hadisi a cikin abu dawuda kamar wannan hadisin da zamu ji abu dawuda ya fitar da shi abu ja'farin ah, ubaid ibn jabrin al-misri yace rakibtu ma'a abi basarati basaratal gifari wannan shine mai gidansa bararran bawa ne na wannan sahabin abu basaratal gifari yace da ni da mai gidana abu basaratal gifari sahibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun hau fi safinatin mun shiga jirgin ruwa min alfustati daga alfusfat sunan gari ne yanzu wannan garin kamar ka ce anguwa ne a cikin old cairo tsohon birnin alkahira akwai tarihi sananne da malaman tarihi suka ambata game da asalin wannan garin al'imamu ainihin makarizi a cikin littafin alkhutat ta makarizi da kuma har ila yau malam abin nan ya hamawi a cikin littafin shi mai suna mu'jamul buldan ya kawo tarihin da fadi yadda abin ya faru dan ma'anan fustat shine pavilion rumfa ko tanti ko to kwamandan da ya kai musulunci kasar misra shine amru dan as radiyallahu anhu kowa da ya san tarihin zamanin sayyidina umar ya nemi sayyidina umar ya bashi dama ya kai wannan ainihin farmaki Umar ya ce a'a ba na son musulmai su samu matsala daga baya dai ya iya gamsar da Umar ya fashi wajen Umar Umar ya bashi ya tafi to da ya je ya yada zango a wani wuri sai ya kafa rumfa wannan haka aka ba da labari a legend story din da ya kafa rumfa sai ya yi wasu kwanaki a wurin yana ainihin tattaunawa da mutanen ƙauyukan har suka musulunta wasu suka ce za su ba da jizya wasu kuma ya yaƙe su sai ya yi niyyar bayan kamar mako biyu zai ƙara gaba zai nufi iskandariya to da ce a je a kwance mishi wannan tantin nashi sai aka tarar da wata tsuntsuwa ta riga ta yi a me sunan shi sheka akai har ta kyankyashe yayanta sai ce a wannan tsuntsuwa ba za a tashi ta nan wajen ba a bar ta kawai a bar rumfa a wajen ya aje wani ya ce ya mishi gadar rumfa in ta tashi a naɗe mai rumfa shi sai ya tafi gaba da ya je can ya ci iskandariya da yaƙi sai kuma ya aika wa da umar wasiƙa cewa musulmai da ke cikin rundunar yakin sun roƙa cewa umar ya ba su dama su zauna a iskandariya ya zama yanzu gidan hijirarsu sai umar ya ce a'a bai yadda ba baya so ya zama tsakanin shi da musulmai akwai kogi don iskandariya kuma tsallaken abin nan ne kogin nilu ita kuma fusat kuma tana ɗayan tsallaken ya ce don haka ku dawo inda kuke da ku kafa gari a nan suka dawo sai suka nemi shawarar shi kwamanda ya ce to ya za a yi sai suka ce to mu koma inda ka bar faka mana sai suka dawo wajen rumfar sai suka yi ta kafa gidaje a gefanta, wannan gabas da ita wannan yamma ita shine sai aka sa garin suna fustat ma'ana rumfa ko ko garin rumfa amma daga baya sarakunan ubaidiyya waɗannan ƴan shi'a suka kafa gwamnati a misra jama'a sun taɓa ƙona garin gaba ɗaya saboda zalunci wani azzalumin sarki ne jama'a ya ce mutanen garin su fita duka wai ya ji labarin turawa za su tsallako daga ainihin baitul maqdis zo su kwace garin kuma shi ba zai yadda su kawo garin ba dan haka da su zo garin gare ya ƙona garin kawai ya ce mutanen garin da su fita wasu suka fita wasu suka su fita haka ya cinna garin wuta an ce sai da garin yayi wata biyu cin yana ci fiye da kwana hamsin da biyar yana ci da wuta karki kuma turawan ba su zo ba daga baya dai aka sake gina garin amma a yanzu da muke magana kusan ka ce garin wani bangare ne na babban birnin alkahira don birnin alkahira na daga cikin biranen da wata watakila baka taba gani irinsu ba is 400 square kilometers a yanzu haka da muke magana kamar ka ce tun daga abuja hakan kusan haka duka gari ne ya haɗe garuruwa da yawa daga airport ɗin cairo kawai ma ka ɗauke ka za a kai ka wata anguwa sai ka za ka je kamar daga nan za ka je eh, abin nan za ka je jos ne za a yi tafiya da kai a ta tafiya haka manta inda za a je kuma duk cikin gari ne da haka ya haɗe garuruwa da dama irin su fustat ɗin da makamantansu to daga wannan garin na fustat suka hau jirgin ruwa za su je al-iskandariya fi ramadana a watan ramadan falam yujawidil buyuta ba a wuce garuruwa ba ana ganin gidaje hatta da abis sufra har yasa aka kawo as-sufra shine abincin matafi kamar ka ce abinci a cikin kula ko a wani mazubi wanda ake tafiya da shi fala sai ce iktarib kamar da wasu a ce bismillah ko ba haka bane qultu sai shi wannan bawa ya ce alasta taral buyuta Allah za ta malan gagaru ruwa ba kana gani ba kala abu basra sai abu basra ya ce a targabu an sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ko kai kana kyamar sunna ne ko dan kalakata ne kai rawahu abu dawuda wa ahmad al-imamu abu dawuda da imamu ahmad suka fitar da wannan hadisi kuma isnadin shi ingantacce ne jama'a وفي a أحمد ولفظ أحمد لفظ إمام أحمد يتي ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة دني da ainihin Abu Basra mai gidana mun hau jirgin ruwa daga Fustat zuwa Iskandariya falamma da nauna min marsaha da muka kusa da ainihin wato marsaha tirken tiken ainihin wato abin nan kama a ce mina mai sunan shi port wajen da ake tsayawa ko inda ake tashar jirgin ruwa a mara bi sufurati sai sa aka kawo mishi kwanan abincin shi ribat aka kusanto da ita tun mada'ani ilal giza'i ya kira na ma da fa'ana minas sufurati Falan ma da nauna ni dai anawa zai iya dauka a saurara an aka ce ma da fa'ana mina sufrati shi ma yana da ma'ana ma'ana sanda muka bar abin nan din muka bar e, tashar jirgin ruwan kenan sun riga sun shiga jirgin ruwa wancan kuma falan ma da nauna min mursaha min mursaha daga cikin gari mun zo kusa da tashar jirgin ruwan ko mun gane kenan ko dai zama an ci abincin daga shiga jirgin ruwan ma. dafa'ana da muka bar seaport din da fa'ana min mursaha ko kuma da nauna muka kusanci tashar jirgin ruwan daga cikin garin su kenan din zai dauka ma'ana sai zama ko dai sun ci abincin a cikin jirgin ruwan sanda jirgin ruwa fara tafiya ko kuma sun ci abincin a wajen jirgin ruwan kila a tasha ana jiran ailodi duk wannan mai yiwuwa ne za mu duba amma insha Allah a cikin nusakh wanne ne abin da yake tabbatacce fa qurribat thumma da'ani ila al-ghiba'i aka kira ni zuwa ga cin abincin ila al-gibai wa zalika fi ramadana cikin watan ramadana fa qultu ya aba nasra nace Allah shiga fatta malam wallahi ma tagayyabna ma tagayyabat anna manaziluna ba'd wallahi malam ga gidajen mu muna gani kala sai malamin yace a targabu an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace ko kana kyamar sunna ne kai qultu la nace sam kala fa kul ce to kaci abincin nan kala falam nazal muftirina hatta balagana ba mu gushe ba muna cin abinci har muka kai inda zamu kai a wata riwaya aka ce mutane suna ta salati suna ta sallama cewa inna lillahi kaza kaza ji wannan dattijo ba shi da hankali ba yi da mutunci bai san alfamar ramadana ba har ya dinga addu'a yana cewa ya Allah ka kashe ni wannan duniya ta lalace duniya da ake kyamar sunna zamanin tabi'ai ne fa jama'a sabai suna rayu ina kuma ga yanzu yanzu wallahi in kai aka wani sai ya buge ka a tashan mota irin tamu ta yan ganganci wallahi sai ka da duka ah to annan gaduna kirista a rumfar shi ta ta kafinta ya ci abinci a rigasa wasu 'yan ta'adda suka tafi shi da duka azumin bara wani irin dakikanci ne jama'a wannan ba fa ya azumi addinin shi bai ce azumi ba wai dan me zai ci abinci ana azumi suka rufe shi da duka wai kuma wannan suna ganin kishin addini ne <laughs> na ruwan annabi mutane kenan akwai jama'a cikin musulunci nan jama'a akwai mutane iri-iri suka rufe shi da duka sai da aka zo aka ta shari'a kuma ana ganin wai da aka kama su ba a kyauta musu dole a kama su a hukunta su don wannan ba musulunci bane ba musulunci bane hatta inda ma musulmi ne yake cin abinci su ba alƙali bane ai su alƙali ne kuma ko alƙali ne daga ganin kana laifi sai hukunta ka sai an yi muhakama akwai proceedings na alƙalanci mana sai an kai an zo an gabatar da kara an nemi shaidu irin wannan kamar a ce misali da gaske alkalin musulunci ya ganka da ramadana kana cin abinci gayatul amri shine maka ta'aziri dan babu haddi akai to har zai maka ta'azirin ma dole sai ya bincika kai eh mara lafiya ne kai eh ni mara lafiya ne wadin cuta kaza shikenan cutan muzmin ne ko kuma wanda yake eh, periodical ne eh, eh, ya hana ka cin abinci kai matafi ne eh shikenan ko kuma a bincika wannan ice ko mahaukaci ne za a iya bincikan dangin shi da 'yan uwan shi da abokansa ko a zamanance a kai shi asibitin mahaukata a bincika kwalwarsa ko a samu masu rukuya su karanta mashi qur'ani ko yana da aljanu duk wannan abu ne mai yiwuwa ma'ana ba daga mujarradin ka ga mutum yana cin abincin ramadana sai ka hukunta cewa wannan maki Allah ne baya son azumi ba wannan hukunci ne garibi jiddan ka karanta littafin muguni na ibnu qudama yace kai koda haddi ne ya kama mutum sai ya gudu bayan alkali ya zartar da cewa wane yi zina kuma yana da aure ko ya taba yin aure haddin shi kisa ne amma sai ya iya iflati ya kubuce daga hannun hukuma ya gudu ya bar gidan yari misali ko ya bar inda ake tsare da shi kama yake mashi hukunci to bai halasta ga wanda ya gan shi a yana yawo ya ce to bari a kaddamar da wannan hukuncin ba bai halasta gare ka sai alƙalin za a je a gayawa ko a kama shi a kaiwa alƙalin amma mutane suna ɗaukar doka a hannunsu yadda suka ga dama wannan kuma ya saba wa duk wani manhajin rayuwa shi za muke rayuwa a cikin chaos a cikin rudani da hayaniya misali yanzu da suka bugai idan shi kuma a kasarsa ta arna ka je kana azumi su kuma suka dake ka suka ce ka ci abinci ba ha gani ya kamata a bar kowa ya yancin addinin shi yayi abin da ya ga zai iya tunda ƙasa ce ta ce a haka ake rayuwa kuma a cikin musuluncin ma akwai yanayin da zai halasta maka a ce musulmi suna azumi ba ka yi yanzu inda mace ce fa misali ta yiwu mace ce a irin birane irin Kaduna ba dole da zaka ga mutum ka gane ma musulmi bane ana kowa na shiga irin ta kowa ta yiwu mace ce musulma amma da shiga ba irin ta musulmai ba ta yiwu tana haila ko tana nifasi ko makamancin shi tana cin abinci sai kawai wasu yan kishin addini su ganta su ce ai kafira ce tana cin abinci da da watan azumi sai bai ta da duka daga baya sai a gane ashe musulma ce ashe kuma dalilin yin rashin yin azumin ta shine jinin al'ada wannan is very possible a irin rayuwar da ake a Kaduna a irin Abuja da makamantansu so ya kamata mu zama muna da kaifin basira da iya eh, lissafa consequences na ayyukan mu jama'a ba kawai duk abin da mu ta raya mana kawai sai mu aikata ba Allah ya tsare mu wa qala muhammad ibn Kabin. ataitu anas ibn malik fi ramadana wa huwa yuridu safaran yace nazo gun anas dan malik a watan ramadana zai kama hanyar tafiya wa qad ruhilat lahu rahilatuhu an riga an daura masa siddi akan abun hawansa wa qad labisa thiyabas safari ya saka kayan tafiya a irin zamanin su suna sa kaya na musamman dan tafiya wanda suke suna jure wahalar hanya da ƙura da makamantansu fada abi ta'amin fa akala sai yasa aka kawo mai abinci tun a gida ya karya shine magar da muke bara yanzu Anas ne wannan jama'a Anas dan Maliku ɗaya daga cikin manyan malaman sahabbai to kai waye a cikin malamai da har zaka ce ba haka ba fa qultu sai ni nace da shi lahu sunnatun Allah ga mata malam sunna ce ko ko fatawa ce taka qala sai Anas ya ce sunnatu sunna ce thumma rakiba sannan Anas ya hawo abun hawarsa قال الترمذي حديث حسن الترمذي ce wannan hadisi ne kyakkyawa wa qala ad-darqutni darqutni yace fihi a cikin wannan akwai ƙari fa akala wa qad taqaraba ghurubu shams ana sai ci abinci kuma daidai lokacin ba da safa bane ma gab da faduwar rana ne kenan da rana tsaka ne ya karya azumi saboda tafiya ta kama shi ko da wata kida tun da gari ya waye azumin yake kamar yadda muka faɗa wannan hadisin kamar yadda na ambata jama'a shine asalin hadisin da malam albani nasiruddin Allah ya gafarta mishi yayi bahfi akan shi a cikin wannan mujalla mai suna mujallat tamaddun al-islami aka samu wani malami daga cikin irin masu bin mazahib sai yayi mishi raddi shine albani ya mishi raddin raddi kenan ko ya warware magana ya kawo asar da ainihin ayyukan magabata da fatoyin malaman salaf waɗanda suke tabbatar da haka irin su haka dan Rawiya irin su imam'u Ahmad ibn Hanbal da wasu malaman duk suna da ainihin irin wannan fatawa in ka karanta Tirmidhi shi ma ya ambaci masu irin wannan mazahiba inda yake cewa wa huwa mazhabu fulani wa fulani wa fulani ina fata mun gane wannan yace wa hadhihi al-atharu kaga waɗannan maganganu sarihatun sun zo qarara fi anna man ansha as-safara cewa wanda ya kirkiri tafiya fi asna'i yawmin min ramadana a cikin tsakar ranar wunin ramadana falahul fitr fi ya ga dama ya sharuwa daga nan ka wayi gari kana azumi da azhar kawai sai tafiya ta kama ka daga lokacin in kai niyyar kawai ba zan iya karasa wannan azumin ba saboda wahala tafiyan nan kawai sai ka sharuwa shikenan in aka maka magana sai ka waɗannan hadisai na su Anas dan Malik wannan shine fatawa ainihin malamai da kamar al-Imam Ishaq ibn Mansur al-Marwazi ɗaya daga cikin ɗaliban Imam Ahmad da shi kuma Ishaq dan Rawiya haka al-Imam Sharih sunna Husain dan Mas'ud al-Imam al-Baghawi ya kawo wannan magana a cikin littafin shi mai suna Sharh sunna din ya kawo maganganu daga malamai da suka tabbatar da haka haka al-Imam Sha'abi shi ma fatawa shi kenan waɗanda daga cikin malaman salaf ne jama'a a takeice na sani cewa wannan magana tana wa mutane nauyi saboda mutane suna ganin cewa ramadana na da alfarma gaskiya ne amma ba a san alfarmarsa ba sai a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah nan shi ya hukunta cewa a sha ruwa idan aka samu yanayi kaza me yasa zukatan mutane suka karbi cewa me haila wanda lafiyar ta kalo in ba dan jinin na ba ta sha ruwa me yasa mutane suka yadda da wannan me ainihin biki wanda take shayarwa ta sha ruwa maras lafiya ya sha ruwa wanda rashin lafiyar shi ma mai warkewa ne ya sha ruwa ya rama wanda ke da rashin lafiyar da ba a tunanin warkewa ya sha ruwa a yi ainihin fidiya ko duk waɗannan fa mun yadda ba wanda yake musu saboda mai saboda ga manzo Allah suka zo to ya kuma zamu ware wannan ita kuma mu kiyarda afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd shi muke yi jama'a babu shakka akan wannan kuskure ne ƙin karɓan ainihin waɗannan maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukan sahabbai sai malam yace faslun wa kana min hadiyi sallallahu alaihi wasallama an yudrikahu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi fayaktasilu ba'da al-fajr wa yasumu yana daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama janaba ta riske shi alfijir yayi yana dauke da janaba a jikinsa na kwanciya da iyalinsa ba na mafarki ba manzon Allah baya irin wannan mafarkin da mutane suke mafarkin shedan yana wasa da mutum ya ganshi kamar yana saduwa da mace hayya mani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya irin wannan mafarkin kwata kwata ma ballantana har a ce ko irin shi ne amma dan dawa sai aka tabbatar maka da abin ya faru ne kenan da gangan in za a faɗa da Hausa ma'ana da niyya ya samu janaba ne da niyyar yin janaba ta hanyar kusanta iyalinsa kuma wata larura ta sa yayi bacci ko kuma wani abu makamancin haka har asuba ta riske shi alhalin yana da janaba sai ya wanka ya salla asuba kuma yayi azumi ma'ana babu laifi ga mai azumi kenan ya janaba da daddare na'am na'am na'am to wallahi ban duba ba na manta ka bi ni bashi zahaba zama'u wabtalat al-uruq ko wa thabata al-ajr insha Allah ta'ala insha Allah za a duba insha Allah a karatun gaba a tuna mu sai wannan riwaya al-Imam Malik ya fitar da cikin muwatta haka Bukhari da Muslim sun fitar daga sahabiya Aisha radiyallahu anha da kuma Ummu Salma dukkanin su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhunna ajma'ina wa kana yukabbiru ba'da azwaji manzon Allah yakan sumbanci wata daga cikin matansa wa huwa sa'imun da rana tsaka yana azumi fi ramadana cikin watan azumin ramadana wannan ma bukhari ya fitar da shi da muslim haka nan al-imam malik a cikin muwadda ya fitar da shi eh wannan ma tabbata ne jama'a ina fata mun gane wannan ita aisha ta ne ta ta alike take cewa wanda amma yake matashi ko mai sabuwar amarya to ya bi a hankali dan manzo Allah shi yana iya mallakar sha'awarsa zai iya yin sumbanta din kuma ba zai wuce makaɗi da rawa ba amma ba kowa ne zai iya haka ba da haka wanda ya san ba zai iya wuce ba zai iya ba to ya nesa nesa la misasa yace wa shabbaha qiblat as-sa'im bil madmadati bil ma'i a cikin hadisin Abu Dawuda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka mishi tambaya ya kwatanta cewa mai azumi idan yayi matarsa kiss to ɗaya yake da mai azumi wanda ya kurkura ruwa a bakinsa babu laifi akai matanin hadisin Abu Dawuda riwaya Umar dan Khattab cewa yayi yace da manzon Allah ya manzon Allah ni ne na shiga cikin farin ciki wani abu ne ya faru na farin ciki gare shi sai runguma ta sa har sai mata kis kuma yace yana azumi sai manzon Allah yace ni ma yau din nan da ka ganni na aikata haka ina azumi kuma yace ara'aita law mabatta min min al wa anta sa'imun me kake gani da zaka zaka kurkura ruwa a baki A ranin kana azumi sai Umar ya ce la ba asabihi na san babu matsala ya manzo Allah manzo Allah ya ce to haka shi ma wannan babu matsala al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan da hadisi da hadisi da isnadi tabbatacce insha Allah wa amma ma rawahu Abu Dawud an Misda ibn Yahya an Aisha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kana yuqabbiluha wa huwa sa'imun wa yamassu lisanaha riwayar ko da al-Imam Abu Dawud ya fitar daga ainihin Misda dan Yahya daga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana mata sumbanta wa yamassu lisanaha har ya dinga tsotsan halshenta wana ba gama garin kis kawai na hada lebe da lebe ba Kis wanda yake sai an tsotsi bakin juna to wannan hadisin fa hadal hadithu shi wannan dai kam qad ikhtulifa fihi mala yace ayi sabani game da shi fa ba'dahu fa da'afahu ta'ifatun wasu malamai sun raunata shi bi misda'in hadha saboda wannan mutum mai suna misda'u dan yahya wa huwa mukhtalafun fihi shi misda'u dan an yi sabani game da shi qala sa'adi za'igun ja'irun an tariq as-sa'adi yace karkatacce ne wanda yake ba akan hanya madaidaiciya ba wa hasanahu ta'ifa wasu mutane kuma suka inganta wannan hadisin wa qalu suka ce huwa thiqatun saduqun amintacce ne mai gaskiya rawalahu muslimun fi sahihi muslim ya fitar da hadisin sa a cikin sahihinsa sa wa fi isnadi to bayan wannan mutumin kuma a cikin isnadin akwai mutum mai suna Muhammad ibn Dinar al-Tahi al-Basri malam Muhammad dan Dinar al-Tahi al-Basri wanda yake mutum ne da aka ce ah, yana da rauni kaman wasu malamai irin su Ibn Ma'inin sun raunata shi kamar da zamu zo mu ji kuma ya rude daga baya yace mukhtalafun fihi aidan al-imam abu dawud da tirmidhi sun fitar da hadisan shi qala yahya yahya dan ma'inu yace ce wa fi riwayati wa fi riwayatin anhu a wata riwaya ta yahya dan ma'inu yace laysa bihi ba'sun ba shi da matsala wa qala ghayruhu wasu kuma suka ce saduqun yana da gaskiya wa qala ibn adiy ibn adiy yace qauluhu maganar da yace wa yamassu lisanaha yana tsotsan halshenta la yaquluhu illa Muhammad ibn dinarin. babu wanda ya kawo wannan a cikin riwayar sai Muhammadu ɗan dinarin. wa huwa alladhi rawahu shi yarwaito shi wa fi isnadihi aidan Sa'ad ibn Aus akwai kuma Sa'ad dan Ausa ila yau mukhtalafun fihi aidan har ila yau an ƙara yin saɓani akan wannan malam Sa'ad dan Aus wa Yahya Yahya yace basariyun da'ifun inji Yahya ɗan Ma'in mutumin basara ne mai rauni wa qala ghayruhu wani kuma ya ce amintacce ne wa zakarahu ibn hibban fi thiqat ibn ya ambace shi a cikin as wannan khulasa kenan jama'a na maganganun da malamai suka yi kwarai akan waɗannan mutane na farkon su misda'u dan yahya misda'u dan yahya kamar da malam ya ambata yana da riwaya a cikin littafin sahihu muslim wanda haka na nufin qad jawazal qantara ya tsallaka rijiya kuda da baya ne kenan ko sa'annan wannan mutum mai suna Muhammadu dan Dinar Attahi abinda malamai suka tantance akan shi shine mutum ne da yake da rauni kuma ya rude karshen rayuwarsa da haka ana taka tsantsan game da riwayarsa da ya kaɗaita da ita kamar wannan hakanan sa'adu dan aus al'adawi al-basri na daga cikin sigaru tabi'ina abu muhammad shi ma mutum ne da malamai suka tike akan cewa mai rauni ne musamman saboda Ibn hibana ne kadai ya kadaitu da amincewa da shi wanda dama kuma Ibn hibana ana da tababa game da kadaituwar da yake wajen amincewa da wasu mutanen da ake ganin sa matsayin majhurai a takeice jama'a wannan riwaya da'ifiya ce malam muhammad nasiruddin albani a cikin littafin shi mai suna sahih wa da'if sunan abi dauda ya ramata hadisin nan a bangaren da'if din a lamba ta 411 da haka bai tabbata cewa manzon Allah yana mata irin wannan kiss wanda za a manna baki da baki kuma a shamiyan juna ba amma dai kiss na hada lebe da lebe to wannan yana yi mata shi wa amma alhadith alladhi rawahu ahmad ibn majah an maimunata maulatin nabi sallallahu alaihi wasallama hadisin ku da al-imamu ahmad da ibn majah suka fitar da shi daga maimuna wata bararriyar baiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalat tace سئل النبي sallallahu alaihi wa وعلى آله وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان an tambayi manzon Allah game da hukuncin mutumin da shi da matarsa suka yi suka yi kiss alhalin dukan suna azumi faqala sai manzon Allah ya ce kad aftara wannan ya kare azumin shi wannan riwaya ma bata inganta ba fala yasihu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan bai inganta ba wa fihi abu yazida abdibbi abdinni rawahu an maimuna abu yazid ad-dinni shi daga maimuna wa hiya bintu sa'd maimuna bintu sa'd qala ad-darqutni laysa bima'rufin darqutni yace wannan mutum ba a san shi ba wala yathbutu hadha wannan bai tabbata ba in darqutni wa qala al-bukhari hadha la uhaddithu bihi ce ni bana bada wannan hadisin wa hadha hadithun munkarun wa abu yazida rajulun majhulun inji imam al-bukhari al-imam al-albani a cikin littafin da'ifa ta ibnu majah lamba ta 1686 shi ma ya tabbatar da raunin wannan riwaya wala yasuhu anhu sallallahu alaihi wasallam at-tafriqu bayna ash-shabi wash-shaykh sannan bai inganta ba abin da aka ce manzon Allah ya bambance tsakanin halasci da tsoho da ya shekaru wanda ya saba tarawa da mata dan kawai ya mamace kis wannan ba zai wani mishi wani tasiri ba da kuma saurayi sabon aure wanda a rike yake yanzu yanzu ya iya samun matsala ko yace wannan bai tabbata ba walam min wajhin yasbutu wannan bai zo ta fuska ta tabbata ba wa ajwadu ma fihi abin da ya fi komai inganci a cikin ire-iren waɗannan hadisan hadisu abi dawuda an nasir ibn aliyin an abi ahmada al-zabiri ah, haddasana isra'ilu an abil ambasi an al-agharri an abi hurairata al-imam as-sahabi hafiz abu huraira yace anna rajulan wani mutum sa'ala an sallallahu alaihi wasallama ya tambayi manzon Allah anil mubasharati lis-sa'ili game da hukuncin runguma da mai azumi zai wa matarsa farkhasa lahu sai manzo Allah ya ce babu lafi wa atahu akharu wani yazo fasalahu sai ya roki manzon Allah ya tambaye shi game da halaccin haka fanahahu sai ya ce a karkai fa idzal ladhi rakhasa lahu shaykhun sai muka lura cewa wanda manzon Allah ya bashi daman nan dattijo ne wa idzal ladhina hahu shabun wanda ko manzon Allah ya hana shi din nan matashi ne wannan riwaya ce da al'imamu ainihin abu dawuda ya fitar da ita kuma riwaya ce sahihiya saɓanin abin da shi malam yake hawa a nan jama'a da aka mai shi ma'anan ya faɗa ya ce wannan zance na Ibn qayyim akwai ta ba a kan shi don wannan hadisin bai da wata ƙura wa isra'ilu in ji Ibn qayyim ya ce isra'ilu ɗin nan wa in kana al-bukhari wa muslimun Kadai ta jabi wa ta sita yace duk da yake bukhari da muslim da sauran malamai hududin nan abu dawuda tirmidhi nasai ibnu majah sune baqiyatu sita duka sun yi hujja da shi ko fa illatu hadha hadith anna bainahu wa bain aghar fihi abal ambasi al al kufi yace illa dake cikin wannan isnadin shine tsakanin isra'ilu da al aghar akwai wani mutum gashi nan mai suna abul ambasi al adawi al kufi واسمه الحارث بن عبيد سنن sunan shi Harisu dan سكتو sakatu anhu malamai sun shiru game da shi wannan illar ita ce al eh, ibn qayyim al-jawziya yake so ya ishara zuwa gare ta ba illa bace hadisin dai sahihi malam albani a cikin sahih abu dawuda lamba ta 2000 da lamba 65 ya inganta shi kafin shi kuma babu wani malami da tuhumi wannan hadisin da rauni kuma wannan mutumin da ya ce an yi shiru a kan shi yana da ɗalibai jama'atun minas sikat a ciki akwai shu'uba akwai ma'isar akwai abu awana waɗannan sikat ɗin riwayar da suka yi daga gare shi tana nuna cewa mutumin kirki alal aqal saduqun ne in kun tuna mas'alar da makaranta a can baya game da abin da mala albani yake cewa akwai wata ka'ida da ake bi wajen tabbatar da riwayar mutane ita ce idan aka samu amintattu suna riwaya daga gare shi ko ba su tume shi da komai ba ko ba a samu wani abu da ya saba wa hadisin mutanen kirki a cikin hadisin shi ba sai a ce alal aqall wannan mutumin saduqun ne yuhtajju bi albani ya ce akan haka ya karfafa hadisai da dama da gaske akwai hadisin ajnu fi sala ina fata ƴan uwa masu albarka su tuna wannan karatun ko to shine irin wannan wannan mutumin abul ambasul adawi babu wanda ya ce mutumin banza ne ko ba a samu hadisai ruwayoyi marasa inganci a riwayarsa ba ko mutanen kirki waɗanda suke da tsanani wajen tantancewa kamar shu'uba shu'uba baya riwaya a gun mutumin da ba mutacce ba sun yi riwaya daga gare shi da mi'isau da abu awana duk waɗannan sun riwaya daga gare shi da aka hadisi ne ingantacce kenan wannan hadisin ya tabbatar da hukuncin da al-imamu ya al-qayyim so ya kore cewa mene idan mutum ya san ba zai iya ba ba zai iya jura abin da zai biyo bayan motsawar sha'awa ba ko to kai ya kusanci kusa da yau matan shi maki ina ba ta mun gane wannan kuma na da gaskiya abin da ke goyon bayan wannan fatawar ita kanta Aisha da ta ce ai manzon Allah ya fi ku mallakar sha'awarsa to haka tsofaffi ma sun fi matasa mallakar sha'awarsu a ɗabi'ance ko yawwa da haka mutumin da yake tsoho ne ya saba rayuwa da matan aure shekara ashirin talatin wani ma fiye da arba'in yau me bai gani ba kuma me bai taɓa yi tare da mata aure ba me ya rage masa don ya wani ma sai ta ma rungume shi sai ta mai da abu da ta ma ya kasa ma ya kasa yin komai ma saboda abin ya riga ya fita a jikin shi amma matashi ba wani in mata ta wuce ma sai mazi wallahi wani muryar mace in yaji a cikin a cikin waya sai ga gaba daya rikice sai ga idan shi ya kada ya kamar dan wiwi saboda bai da yana da ainihin eh, abin nan tadaffuki na sha'awa ko kuma baya samun inda yake ainihin biyan bukatar wannan sha'awa kuma wannan abu ne sananne a ɗabi'ar dan adam a ɗabi'ar dan adam ba sai kai karatu a cikin ilimi na sciences da suke da alaka da psychology ko na abu zaka san wannan ba ana ganin wannan abu ne sananne cewa matashi daga sanda ya balaga har zuwa shekara arba'in to a wannan lokacin yana cikin tsananin wato bukatuwa zuwa ga alakar jinsi in ko bai da aure to akwai matsala in ma auren bai ishe shi ba akwai matsala haka ko yana da aure baya samun abin da ya kamata ya samu bin bukata a gun matan akwai matsala to haka kuma ka duba fa azumi kamata ya kare sha'awa amma da haka kace matashi ya ba hankali saboda sha'awar shi na da ƙarfi ba ko na azumi ke kare ta ba <laughs> mun gane wannan Allah shi kyauta musamman wanda bai yin azumin dama sai Ramadana kawai bai saba ba da haka dai a takaice da ma hukuncin tabbatacce ne cewa ga tsofaffi babu laifi ga matasa ana cewa su yi taka tsantsan wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum na'am tambaya ni malam